Sashen Hausa na muryar Amurka ake sauraro kan mita 25, 21 da mita 16 sai kuma ta yanar gizo ko intanet da kan voahausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraron mu kai tsaye ta VOA Africa a mita 200.5 a zangon FM ko kuma da gidajen rediyon amfani sarauniya Nomad da Lol da kuma fara'a dukansu a zangon FM. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum Ibrahim Alfa Ahmed da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki daga Washington gundumar Columbia ke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan yammaci na Asabar ga kanun labarai. Girgizar ƙasa ta kashe akalla mutane shida da raunana ɗari da ashirin da biyar a ƙasar Philippines. Dubban mutane sun yi zanga-zanga a ƙasar Iraq suna buƙatar rayuwa tsarin zaben ƙasar kwaskwarima. a kasar indonesia kuma dubban jama'a ne suka yi gangami a jakarta babban birnin kasar su ma akan zaben da za a yi a kasar To a yau Asabar ake gudanar da zabubukan ƙananan hukumomi a jihar Yobe za mu ji yadda lamarin nan ke gudana. Hukumar afcc kuma ta damƙe wasu kansiloli guda biyar a ƙaramar hukumar Yola ta Arewa za mu ji dalilin ta na yin haka. Akwai mu tafi da filin amsoshin tambayoyinku da wasu daga cikin rayun da kuka aiko mana ta hanyar imel. To amma yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa a Jummai Ali. Girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afka a birnin Surigao da ke kudancin ƙasar Philippines har ma ta kashe aƙalla mutane shidda da raunana wasu da dama a yayin da a yau Asabar jami'ai suke duba gine-ginen da suka tsage suna neman kila ko akwai ƙarin wasu mutanen da suka jikata. Wasu daga cikin waɗanda suka mutu sun rasu ne bayan da bulo ɗin rusassun gine-gine suka faɗa kansu. Birnin na, na Surigao yana tazarar kilomita 700 daga Manila babban birnin ƙasar ta Philippines. Akalla mutane 125 ne suka ji rauni. Faifan bidiyon gidan talabijin ya nuna gine-ginen da suka rushe da kuma wasu da suka tsage. Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 6.5 ta tada mutane daga bacci a jiya Juma'a, ɗaruruwa kuma suka arce daga gidajensu. Babbar girgizar ƙasar da ta afka wannan yanki da ke fama da talauci ta faru ne cikin shekarun 1980. A 1990 girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.7 ta kashe kusan mutane dubu mai tan a tsibirin Luzon da ke arewacin ƙasar. Jami'an tsaron ƙasar Iraq sun harba barkonon tsohuwa a kan dubban masu zanga-zanga da suka taru a babban birnin ƙasar. Shugaban 'yan Shiya mai tasiri Muktada al-Sadar shi ya buƙaci a yi zanga-zangar domin buƙatar a yi wa tsarin zaben ƙasar kwaskarima kafin zaben da za a yi a bana. muktada al-Sadar ya zama babban mai caccakar manufofin Firayim Ministan ƙasar Haidar al-Abadi. jami'ai sun faɗi cewa masu zanga-zanga sun yi ƙoƙarin kutsawa yankin da ake cewa green zone inda galibi ofisoshin jakadancin ƙasashen waje da ofisoshin gwamnatin ƙasar suke a can ƙasar indonesia kuma dubban 'yan ƙasar ne suka taru a jakarta babban birnin ƙasar a yau asabar domin sauraron jawaban malamai da suke kira a gare su da su zaɓi 'yan siyasa musulmi. a zaben da za a yi a birni da kuma gundumomin da za a yi a makon gobe idan Allah ya kai mu. Jama'a sun cika masallacin Istiklal har ma ya cika makil zuwa titunan da suke kewaye da masallacin. Malaman na Jakarta suna son musulmi su yi wajen da gwamnan birnin Basuki Hajaja Fumama wanda ɗan ƙasar China ne wanda ake wa shari'a bisa zargin yin saɓo. A watan Oktoba, Gwamna Basuki ya fara shiga matsalar siyasa lokacin da ya yi watsi da masu hamayya da shi da suka karanta ayoyin Alkur'ani mai tsarki da suka yi wa musulmi kashedin da kada su goyi bayan waɗanda ba su yarda da Allah ba. Tuni dai gwamnan ya nemi gafaran 'yan ƙasar kan cewa bayi da niyyar ɓata wani rai. Yau Asabar ce rana ta ƙarshe ta yaƙin neman zaɓe kafin zaɓen da za a ranar Laraba idan Allah ya kai mu. Ƙasar Indonesia ta fi kowace ƙasa a duniya yawan musulmai, to amma akwai Kirista tsirarru. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump na Amurka ya ce yana nazarin gabatar da sabuwar doka ko kuma umarnin shugaba a kan baƙin haure. Shugaban ya furta haka ne bayan da bai ɗaya alƙalai suka yi watsi da umarnin da ya gabatar na hana 'yan gudun hijira da wasu 'yan wasu ƙasashe guda bakwai zuwa nan Amurka. Jiya Juma'a shugaban ya faɗa wa 'yan jarida a cikin jirgin saman shugaba da ake cewa Air Force One cewa Kila a ranar Litinin ko kuma Talata zai gabatar da sabuwar doka idan gwamnatinsa ta yanke shawarar ci gaba da ɗaukar matakin haramtawa wa 'yan gudun hijira da 'yan wasu ƙasashe guda bakwai zuwa nan Amurka. Tun da farko a jiya Juma'a shugaba Trump ya ce ya yi imani lauyoyin gwamnati za su sami nasarar ganin an yi watsi da hukuncin da wata kotu ta yanke na yin fatali da umarnin nasa. saboda haka a yanzu duk wanda yake da izinin zuwa nan amurka visa kenan yana iya zuwa ba tare da tsangwama ba amurka ta hana nada tsohon firaministan falasinawa salam fayyad a zaman jami'in da zai jagoranci ayyukan ofishin majalisar ɗinkin duniya a ƙasar libya a wata wasiƙar da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya rubuta wa kwamitin sulhu na majalisa a ranar alhamis ya bayyana cewa yana son ya baiwa Salam Fayyad masanin tattalin arziki wanda kuma ya yi makaranta a kasashen yammacin duniya wannan mukami. To amma a jiya Juma'a da daddare jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya Nikki Haley ta gabatar da sanarwa tana mai faɗin cewa Amurka ta ji takaicin wannan naɗi. Ta ce Majalisar Ɗinkin Duniya ta daɗe tana nuna son kai ga hukumar Falasinawa. matakin da baya yi wa Isra'ila ƙawar Amurkan daɗi. A saboda haka misali ta ce Amurka za ta ɗauki matakin goyon bayan ƙawayenta. Shi ma jakadan Isra'ila a Majalisar Ɗinkin Duniya, Dani Dano, jiya Juma'a ya gabatar da sanarwa yana yabawa gwamnatin Trump a saboda goyon bayan da ta baiwa ƙasarsa. Ya ce wannan wani sabon babi ne aka shiga a Majalisar Ɗinkin Duniya babi ko kuma zamanin da amurka za ta goyi baya ko kuma ta kare isra'ila daga duk wanda zai raunana ta labaran duniyar kenan aka saurara. To madalla yau ake gudanar da zaben kananan hukumomi a jihar Yobe to sai dai kamar yadda wakilin mu Haruna Dauda ya gane wa idanunsa mutane ba su fito sosai ba ganin cewar kusan dukkan 'yan takarar 'ya'yan jam'iyyar APC mai mulkin jihar ne kawai. kusan dukkanin 'yan takara da ake da su a ƙananan hukumomi goma sha bakwai karamar hukuma ɗaya ce kawai aka ce an samu abokin hamayya na shugaban karamar hukumar na dai ce daga cikin manyan garuruwan da ke jihar yobin wato garin fatoskum da ke da tazaran kilomita ɗari daga babban birnin jihar wato garin damaturu inda na ga wasu mutane na shirin kada suna sunana amadu amadu tala eh, eh, kamar kana da katin ka na zaɓe. ina da shi ya kuke ji ne game da zaɓe na yake gudana zaɓe da muke da shi ba wani abu ba matsala ba komai ga wani malami na gaba mai sunanka eh, sunana muhammad ibrahim yan manu yanda suke an nagan kuma a layin zabe ne yanzu eh. kamar akwai matsala kuke fuskanta gaskiya babu matsala kawai dai mun shiga layi mun zo mu jefa ma wadda muke so yauwa mai sunan ki suna na hajiya hadiza na gan ku a layin zabe ko eh. mun zo ka da kuriya eh, in Allah ya yarda a shirye kuke ku wannan zabe muna shirye Mai sunan wannan anguwa indiski indiski to mai sunan wanda maza ba da za ku yi zabe eh to ganuwan namu shine Rima. da kuma tambayi jami'an hukumar zabe da ke aiki a wannan rumfa game da yadda zaben yake gudana ga kuma irin bayanan bayanan da suka yi min. Sunana Malam Salih Audu. Eh ni ne wakilin hukumar zaɓe a Fataskun Local Government. Eh, to yare da wannan zaɓe yake gudana? To daga dukkan alamu dai zaɓe ba wani matsala. An fara shi cikin lafiya kuma za a gama ba mu dai samu wani matsala ba. Kamar mutane da kuka yi wa rajista yanzu? Eh to a takaice a nan mazaɓar ya kai mutum ɗari takwas da ɗori to adadin su gaba daya wanda ya kamata su yi zabe za su kai nawa ne eh mazaban guda biyu ne idan guda biyu ne sun kai dubu biyu da ɗari sunanka sunana hudu jafar muhammad kai ne jami'in da ke kula da wannan rumfa kenan ko eh haka okay presiding officer na'am eh mutane nawa yanzu ka tantance mun tantance mutum 147 zuwa yanzu mutane nawa ne a wannan rumfa a wannan rumfa akwai mutum 1059 to kamar ko ni matsala kuke fuskanta na karancin kayan aiki da sauransu gaskiya babu to da akwai ko gaskiya babu yan takara kamar nawa kuke da su a nan a ita wannan maza ba yan takara dai na APC ne kawai eh. da kansuloli eh, nawa ne daya chairman daya haka ma wannan batu yake a cikin garin Damaturu inda nan ma gudanar da zaben da kuma zai ci wata mazaba da ke kofan sarkin Damaturun inda tambayi daya daga cikin jami'an zaben game da yadda zaben ke gudana eh, sunana mai Adamu nan kuma shine mai area court a gaskiya zabe yayi kyau gaskiya kuma turnout din yana da kyau sosai mun fito nan wajen almost karfe takwas muna nan a rajista muna da mutum dubu daya da dari daya da talatin da shida ko da bakwai gaskiya zuwa yanzu mutum kusan dari biyu dai sun yi gaskiya kamar yan jam'iyyu ne kuke da su wanda suka tsaya takara na jam'iyyu biyu ne akwai acd akwai kuma apc ina shugaban karamar hukuma kenan na a na shugaban karaman kuma ba opposition gaskiya eh, sai kuma kansila na da mata ganin cewa mata ba su fito da dama ba a wannan zaben hakan yasa na tambayi mataimakin gwamnan jihar Yobin Alhaji Abubakar Aliyu bayan kada kuriyarsa a garin Potoskum ko me yake gani abin da ya hana mata fitowa eh to kasan mata iyayenmu ne mace tana gida sai ta dan shirya dan abin da za a karya kumallo mata ba wanda za a fitar da su ne kowa yana ganin su lokacin da aka ga dama ba sai an kimtsa su sun kimtsa kansu suke fito. fitowa na tabbata maka ƙuri'un mata sai ya fi na maza ma a nan na tabbata maka cewa matan suna nan suna fitowa sun su kafin mu zo sun riga sun yi sun fita mataimakin gwamnan jihar yobe alhaji abubakar aliyu kenan ke bayani game da zaben ƙananan hukumomi da yanzu hakan ke gudana a jihar yobe haruna dauda biyu muryar amurka daga dabatar jihar yobe najeriya Tuma da lage da Haruna daga jihar Adamawa kuma wakilin Sanusiya da mu ya aiko da rahoton cewar hukumar EFCC ta damƙe wasu kansiloli guda biyar na majalisar ƙaramar hukumar Yola ta Arewa. Hukumar yaƙi da cin hanci da zarmiya ta EFCC shiyar arewa maso gabashin Najeriya da ke da ofis a Gombe ta bakin kakakinta Wilson Uwujare ya tabbatar da kama kansiloli biyar na karamar hukumar Yola ta arewa da ke jihar Adamawa. working the Employment before taking up uh, offices as councillor. They have been collecting salaries from two, two Muna tsare da kansiloli biyar kuma abin da muke aiki a kai shine binciken batun karban albashi da suke yi gida biyu na hukumomi da suka taɓa wa aiki da kuma na karamar hukuma a matsayin kansiloli. Yanzu haka kansilolin biyar na tsare a sashen binciken kwakwab na rundunar 'yan sanda ta jihar Adamawa kamar yadda jami'in hulɗa da jama'a na rundunar SP Otman Abubakar ya shaida wa muryar Amurka. ba wannan ba musamman wannan daga e ne kuma sun sun abin eh, sun tashi suna da suna tiyari suna suna bincike. Gaskiya ne kansilolin gaba ɗaya ne aka kwashe ko dai? Eh to da zan yi a kan ba wanda da yake ka sa guda da yake sun gangara mutane ya su kuma su kuma na gurin ne su ba dai na san an samu wasu an zura su dai a wannan gangaren su ya ko su da ni alawa alawa. Alhaji Mahmud Mamman shugaban garamar hukumar Yola ta Arewa ya ce sabanin rade raɗin da ake yayatawa cewa dukkan kansilolin goma hukumar EFCC ta tsare bisa tuhumar cin hanci. ya tabbatar da ganawa da kansilolin biyar da ake tsare da su a hannun 'yan sanda. Alhaji Mahmud Mamman ya ce babu wata alaka tsakanin kamawa da tsare kansilolin biyar da wani yunkuri da suka yi baya-bayan nan na tsige shugaban majalisar karamar hukumar wanda suke zargi da zamewa dan an shatar shugaban karamar hukumar. yau so fine. Kowane leda idan ya zo zai amfani da zakatin ne. ne in eh, speaker mutane to akwai wanda kai za ka yi anointing wanda kake so a zaɓe shi in ka kaga ya fi karfin ka sai ka hakura ne eh, wanda aka zaba ba ba ku kana suna da ka yaki da so so ne ba mi na kawo shi ba su suka zaɓe shi ibin mutum sun san wani zargin kansilolin ne da ci gaba da amsar albashi daga hukumomi da suka yi wa aiki a baya na watanni goma sha tara kamun zaben su yayin da kuma suke ci gaba da daukar albashi a matsayin kansiloli kokari da na yi domin in ji ta bakin shugaban hukumar kula da makarantun firamare ta jihar adama malam hassan Mohammed gabdo tongo inda biyu daga cikin kansiloli da hukumar efcc ke tsare da su suka taba yi wa aiki kan gaskiyar tuhumar da ake musu ta wayar salula da kuma hanyar sakon karta kwana ya ci tura

Tuma da lage da Sunusi, kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Har yanzu ga Ibrahim Kalmasi Garba da shirin mu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar masu sauraron mu da dama ciki har da Sa'idu Abdullahi da Maturu da Usman Shitu Mahuta da Yusuf Mega mai gombawa da Umar Foreba da Sani mai lange-lange da Malam Ango malamin makaranta da Hamza Galadima birnin Kebbi da ke son sanin tarihin mutumin nan na masarautar Bidda a jihar Niger mai auren mata da yawan gaske wanda ya mutu kwanan nan mai suna Alhaji Muhammad Abubakar Masaba wanda aka fi sani da Baba Masaba da kuma ansar tambayar Alhaji Mela Yusufari jihar Yobe mai son sanin bambancin muƙaddashi da kuma mataimaki. To bari mu fara da ansar masu mu da dama, wato tarihin Baba masaba Idan ana saurare, to ga ansar da wakilinmu a jihar Niger, Mustapha Nasir Batsari ya samu mana. An haifi Muhammadu Bello Masaba a garin Cikangi da ke Bidda ta jihar Niger a yankin arewacin Najeriya. A shekarar 1924 kimanin shekaru 93 da suka gabata, Muhammadu Bello Masaba wanda ya yi fici saboda aƙidarsa na auren mata da yawa, ya fito ne daga gidan sarautar Bidda da ake kira Masaba, shi ya ma aka ji kalmar Masaba a cikin sunan dashi. Kuma ya yi karatunsa na firamare da sakandare wato grade 2 a nan Bidda. A shekara ta 2008 ne sunan Muhammadu Bello Masaba ya bayyana a duniya a sakamakon takaddamar da ta kauri a tsakaninsa da mahukuntan jihar Niger bayan da ta tabbata cewa matansa na aure 86 ne a wancan lokaci. A wancan lokacin dai hankalin masarautar Bidda da mana malaman addinin Islama daga ko'ina na Najeriya ya karkata a kan Bello Masaba al'amarin da ya sa masarautar Biddan ta shirya wata tattaunawa a tsakanin Bello Masaban da kuma wasu manyan malamai a fadar sarkin Biddan ya tsunufi Alhaji Hayya Abubakar. Amma dai daga ƙarshe aka tashi ba tare da cimma wata fahimtar juna ba. A ranar 15 ga watan Satumbar shekara ta 2008 ne. gwamnatin jihar Niger a ƙarƙashin jagorancin Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ta ba da umarnin kama Muhammadu Bello Masaba inda aka gurfanar da shi a gaban wata kotun shari'ar musulunci da ke mina. An caji Muhammadu Bello Masaba ne da laifin cin zarafin manya da kuma karya dokokin musulunci sannan da aji mata 86 ba a kan ƙa'ida ba. al'amarin da aka ci ya saba wa sashi na 210 da kuma 383 sannan da 386 na penal court bayan kai shi gidan yari da ke mina daga bisani dai an ba da belinsa to sai dai bayan komawarsa gida bidda cikin iyalansa tsugunne ba ta kare ma bello masaban ba saboda a wancan lokaci komawarsa gida ke da wuya sai masarautar biddan ta haramta mashi zama a ƙarƙashin masarautar tare da iyalansa saboda dalilan da masarautar ta bayar na cewa babu tabbacin tsaron lafiyarsa a lokacin daga bisani dai a ƙoƙarin samar masa 'yanci daga hukumomi sai da wasu daga cikin matan shi tare da 'ya'yansa da abokan arziki da ma masoyansa suka yi da mikiya a harabar majalisar dokokin jihar Niger da kuma sakatariyar gwamnatin jihar inda suka nemi da a ma masoyinsu mara bayan jajircewar iyalai da ma lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam muhammadu bello masaba ya ci gaba da zama bidda cikin iyalansa ba tare da wata tsangwama ba magoya bayan bello masaban dai sun ci suna matuƙar jin daɗin zama da shi saboda ƙaunar da yake nuna masu kuma yana matuƙar ƙaunar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam. Alhaji Mubtahir Salahuddin Bello, mataimaki ne na musamman ga Muhammadu Bello Masaba, ya bayyana irin zaman da suka yi da Bello Masaban. Everybody who has been coming to Baba, so I've been enjoying that thing. Since when I've been with Baba, there's no use of any medicine. family. Ya ce duk wanda ya zo wajen baba yana jin daɗin abubuwa da dama. Ya ce tun daga lokacin da nake tare da baba ban samu wata matsala ba. Muna zaune lafiya lau tare da iyalaina. A ranar Asabar 28 ga watan Janairun wannan shekara ta 2017 ne, Allah ya karbi ran Muhammadu Bello Masaba a gidansa da ke Bidda. ya mutu ya bar matansa na aure guda tisa'in tare da 'ya'ya da suka haɗa maza da mata guda ɗari da tamanin bayanai dai sun tabbatar da cewa a yanzu haka a tsakanin iyalai da almajirai da kuma masu sha'awar aƙidar bello masaba na auren mata da yawa sun kai dubu biyar a tsakanin lagos da bidda mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya To sai kuma ansar Alhaji Mela Yusufari mai son sanin bambancin kalmar muƙaddashi da kuma mataimaki. Idan mai tambayar na saurare ga ansarka daga bakin wani masanin kalmomin Hausa kuma jami'i a cibiyar adana kayan tarihi na Abuja. Malam Sani Balankaro wanda ya ce. Idan shi Alhaji Mele Yusufari yana kusa ga amsar tambayar shi. Hmm. Daidai gwagwado. da farko dai waɗannan kalmomi guda biyu kalmar mataimakin shugaban ƙasa ko kuma mataimaki mm. da kuma kalmar muƙaddashi kalmomi ne guda biyu da za a iya cewa zamani ne ya kawo su cikin hausa a da can babu su domin a shugabanci na gargajiya a da sarki ba shi da mataimaki kuma ba shi da muƙaddashi. yawwa sai dai tafi da ko makama amma da mulkin mallaka ya zo na turawa sai aka sami wato shigowar wannan kalma ta mataimaki hmm. saboda ne saboda an samu gwamnati a cikin gwamnati kuma akwai tanadi na mataimakin shugaban kasa mataimakin gwamna mataimakin waye mataimakin waye to waɗannan kalmomi guda biyu muna iya cewa kalmomi ne da ake amfani da su yawanci a fannin mulki da shugabanci da kuma siyasa hmm. ya fahimce ni ko mm. domin a mulki wato kamar da na gaya muka a baya ɗazu za ka sami mataimaki ko shi haka idan kungiya ce ta siyasa akwai shugaba akwai mataimakinsa da makamantansu haka in kungiyoyi ne mm. to a nan da yake maganar shugabanci ake yi kuma ita wannan kalma ta mataimaki da shi yanzu ana cewa su ne kalmomin da suke faman yawo a kafafen yaɗa labarai da kuma bakunan wato 'yan siyasa da masu sharhi. Mm. Mataimakin shugaban kasa dai shine wanda tsarin mulki na da akan cewa zai tsaya takara tare da shugaban kasa su tsaya tare in sun ci su tafi tare. Mm. Yana nan a matsayin na mataimaki. Mm. Mataimaki wanda ike da wato hurumi na kansa domin shi ana shata masa ayyukan da zai yi. Kuma a ƙarshe a goya masa da cewa tare da duk wani aiki da shugaban ƙasa yaka iya bashi kuma ya sa shi wakilce shi mm. wato a waɗansu hidimomi na ƙasa ko kuma wasu ayyuka to wannan shi ne wurin mataimaki na shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna to shi kuma muƙaddashi shi ne wanda tsarin mulki ya da yawancin muƙaddashi mataimaki ne mm. amma ake ɗaukaka shi ƙara masa daraja mm. a ƙara masa ƙarfi sai ya tashi daga mataimaki sai ya zama mukaddashi a mafi yawancin lokuta akan samu mukaddashi a lokacin da shi shugaban ƙasa ko kuma gwamna ba sa gani ko ba lafiya ko kuma wata larura ta taso daga za su iya aiwatar da aikinsu na ofis ba kuma mataimakin shugaban ƙasa ko mataimakin gwamna ba za su iya aiwatar da wannan aiki ba saboda ta lala da tsarin mulki ya musu oh. sai a ɗaukaka darajar su zama mukaddashi daga sanda ya zama mukaddashi zai iya aikin shugaban ƙasa ko kuma zai iya aikin gwamna zai iya naɗe-naɗe zai iya wato kuma yin wasu hidindimu da gwamnati take yi kamar yadda aka saba tamfar ne shugaban ƙasar ko kuma shi ne gwamna To wato kenan Malam Sani a iya cewa shi mataimakin shugaba shine wanda ike aikinsa a daidai lokacin da shugaba kuma ke irin nasa aikin shi kuma mukaddashi shi ke aiki idan babu shugaba? Haka yake. Hmm. Wannan haka yake. Kwarai da gaske, kwarai da gaske. Yawanci za ka ga mataimaki yana tafiya da mai gidansa ne suna da aiki tare. Kowa na irin aikinsa da aka bashi mm. da huruminsa. Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji ansar wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Malam Sani Balankaro da kuma wakilinmu Mustapha Nasir Batsari da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. Toma da yanzu wasu daga cikin sakonnin da kuka aiko mana ta hanyar email takardar mu ta farko ta fito ne daga hannun bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji a jihar kebbi da ado salati goma ga annabi rijau sai comrade jibril al-mustapha gusau da kuma alhaji garba mai yan kunne rijau waɗanda suka rubuto suna faɗin cewa muna ƙara taya rundunar sojojin ƙasar mu wato najeriya addu'a allah ya ba su nasarar murƙushe sauran 'yan ƙungiyar boko haram da masu taimaka musu a duk inda suke amin. sai kuma wannan takarda da ta fito daga hannun usman manika mai ruwa road a funtua jihar katsina wanda ya ce don allah ku bani dama a yau domin yi kira ga gwamnatin najeriya da ta bayyana wa 'yan ƙasa gaskiyar halin da shugaba Muhammadu Buhari yake ciki ta hanyar bidiyo ko kuma muryarsa da zai kawo mana ƙarshen cece kuce a ƙasa da ma ƙara samun kwanciyar hankali ga jama'a daga ƙarshe ina masa addu'ar samun lafiya a duk inda yake in ji Usman Manika mai ruwa road a Funtua. sai wannan takarda da ta fito daga hannun mai sauraron musani mai lange-lange yalwan yawuri tare da malam ango malamin makaranta yawuri da hamza galadima birnin kebbi waɗanda suke cewa don allah ku ba mu dama don mu jinjina hukumomin sojojin najeriya akan yunƙurinsu na ɗaukar 'yan gudun hijira aikin soja hakan kwarai zai taimaka ganin cewa da yawan 'yan gudun hijira ba su san makama ba a rayuwarsu a ƙarshe sai wannan takarda wadda ta fito daga hannun nasiru kainuwa hadeja mataimakin ma'ajin muryar talaka reshen jihar jigawa wanda ya ce al'ummar jihar yobe muna muku fatan za a yi zaɓe lami lafiya yan uwana matasa ina ƙara jan hankalinku a kan ku kauce duk wani abu da zai janyo fitina to madalla kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. girgizar ƙasa mai ƙarfi ta afkawa a birnin sarajevo da ke kudancin ƙasar philippines har ma ta kashe akalla mutane shida da raunana wasu da dama a yayin da a yau asabar jami'ai suke duba gine-ginen da suka tsage suna neman ƙila ko akwai ƙarin wasu mutanen da suka jikata jami'an tsaron iraq sun harba barkonin tsohuwa akan dubban masu zanga-zanga da suka taru a babban birnin ƙasar. shugaban 'yan shiya mai tasiri muktada al-sadar shi ya buƙaci a zanga-zangar domin buƙatar a yi wa tsarin zaben ƙasar kwaskwarima kafin zaben da za a yi a bana a can ƙasar indonesia kuma dubban 'yan ƙasar ne suka taru a jakarta babban birnin ƙasar a yau asabar domin sauraron jawaban malamai da suke kira a gare su da su zaɓi 'yan siyasa musulmi a zaɓen da za a yi a birnin da kuma gundumomi. a makon gobe idan Allah ya kai mu. Jama'a sun cika masallacin Istiklal ya cika makil har zuwa tutunan da suke kewaye da masallacin. masu sauraro da daga dattin labaran da muka zo ga karshen shirin ma yanzu sai zuwa karfe tara da rabi na dare agogon najeriya da nijar da ku sake jin mu dauke da wasu shirye-shiryen ta rediyo ciki har da tsintsiya madaurinki daya ana iya ci gaba da sauraron mu yanzu nan kai tsaye a wayoyin hannu ko kwamfuta don shirye-shiryen matasa kamar bana bakwai kai ma ka dara samartaka da kuma waƙoƙi a dandalin voa.com yanzu a madadin jimai ali da solomon abo wanda ya kula da ɗakin na watsa shirye-shirye ibrahim alfahamed ne ke cewar a huta lafiya.